kamar yadda rahotanni suka tabbatar ambaliyar ruwa ta bana ta gonakin shinkafa da ma sauran amfanin gonan da aka noma a yankin kore da ke kusa da geriyo wanda ke da dubban gonakin noma rani a jihar adamawa yanzu haka ma dai wannan itilayin ambaliyar ya ko jefa manoma da dama cikin mawuyacin hali kuma wannan ko na zuwa ne yayin ma aka soma girbe abin da aka noma kamar yadda waɗannan manoma suka tabbatar. Eh ni Glory Davis gona na ne wannan. ce wannan ya ɗauko baki kawai yana zuwa bisa ga yin Allah abin da Allah ya yi to wannan mutum da zai iya kimanta da kansu ba amma shi nan kuma ruwa ya zo a lokacin nan kuma ya zama mai na shirya da ma'aikaci lebrori suka yi mai yanka jiya ma suka yi yanka na yi tari saura ma ban tara ba amma da yau muka waye gari shi kuma ruwa ya buga yau akwai wanda ma ba tara ba sama wadanda ba tara din ba ma ruwa ya tafi da shi dukan yanzu ka kafa mun doke shekaru fiye da shekaru goma sha uku tun da muke wannan noma nan gaskiya abin bai taba faru ba sai yau shi ma da yake haske sarki ruwan geriwa abdulrazak abubakar ya ce rabon su ma su ga irin wannan ambaliyar an faɗa shekaru wanda ku a don haka ne ma ya kira ga gwamnati da a kai musu ɗauki. gona na guda biyar a wannan wuri guda biyu na yanka su guda uku ruwa ya mamaye a filin da kake ganin nan wannan gona na ne wancan da kake ga mutane ma gona na ne na gaban can ma gona na ne ruwa ya mamaye wannan a cikin shekara goma sha shida da nake noma a nan ban taɓa gani ba ban taɓa ji ba ko makamancin shi ba mu taɓa samu ba wallahi muna kira ga gwamnati gwamnatin adamawa da ta ci kukanmu ta zo ta duba ta tallafa ma manoma kawo yanzu tuno gwamnatin jiya ta tura wata buga domin ganewa ta irin bannan da ambaliyar ta jawo honorable wazira amadu shine kwamishinan harkokin noma a jihar ya ko bayyana cewa a tura fansa kama ta su su je su duba ba ma don asara da mutane suka yi mu ma muna da wasu asset ta can na ce a je a duba amma don muna cikin wannan hutun yistan nan ban san me suka yi ban san me aka samu ba on tuesday ran talata san abin da ake ciki kuma za mu san abin da za mu gabatar wa shi gafna a bana dai jama'a da dama ne ma suka rungumi hakan noma musamman noma rani a wani yunkuri na yaki da Tare da kuma yunwa to wai kuma mai gwamnatin jihar ke ne domin tallafa waɗannan manoma a yanzu ganin kan cewa an sama samun ambaliya gwamnan jihar sanata muhammadu bin doji bulla ya ce suna sane da halin da manoman ka iya fadawa don haka ma suka ɗau mataki. eh to mu kasan yanzu a dama ma mun ɗauki wani system wato wani al'ada na noman rani domin eh, cikin noman damuna ɗina akan samu flood ambaliyan ruwa wanda suka gana gashi lokacin noman gaba kiɗa ba iya noma ba so yanzu muna karfafa eh, duk eh, dabarunmu a harkar noman rani na domin shi noman rani tayin ɗin ya fi ya fi yawa lura da ɗan eh, tsaro kuma don haka mun gwada shi last time kuma a wannan season ma za mu karfafa idan wani ba samu ba a wannan karo in Allah ya za su amfani da wannan jihar Adamawa kenan sanata Muhammadu Bindo, Dawo Umar Jibrilla kuma manazarta dai na magargadin cewa a bana fa akwai yiwuwar samun ruwa mai yawa da ka iya kawo ambaliya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya